a wannan majalisi muna kuma farawa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon samun damar rayuwa har rayuwar mu kai yanzu musamman a cikin wannan wata barka mai alhurma wata da Allah subhanahu wa ta'ala ke ninninka ayyukan lada nagara garaɓasan lada ga mutane yake kuma kankare zunubai ga bayinsa watan da magabata waɗanda suka shuɗe sun kasance suna addu'a wata shida kafin zuwan watan suna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kai rayuwarsu zuwa ga watan suna addu'a wata shida bayan watan suna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbi ayyukan da suka ya cikin watan da ya shuɗe na wannan wata na ba wannan ke nuna ashe in allah ya kawo rayuwar mutum wannan wata to fa sai ya gode wa allah subhanahu wa ta'ala ya kuma roki allah ya sa yana daga cikin waɗanda za su dace za ka roƙon mu allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin waɗanda suka dace waɗanda kuma suka yi nasara a cikin wannan wata mai albarka wajen samun yantuwa daga wuta zuwa aljanna samun dukkan abubuwa da Allah yake rabawa na rahama da gafara sannan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa kiyayenmu da mu suna cikin wanda suka dace suna cikin su da waɗanda iyaye din suna nan a raye duka roƙonmu ga Allah subhanahu wata'ala ya sa suna cikin tare da mu daga wuta zuwa aljanna Allah ya fasaha musu kuma kaburburan su ya wasa musu ya haskaka musu cikin mutuwar mu ta zo Allah ya ɗora wa mu cikin imani muna karatu a cikin suratul hujurat wadda wannan sura kamar yadda kowa ya sani Sun an duba daga farkon sura din Sun aya ta farko har zuwa ayar da ake ciki kowa in ya duba zai ga cewa tabbas Allah subhanahu wata'ala ya koyar da mutane ɗabi'u masu yawo kuma ya hane mutane daga miyagun ɗabi'u sannan kuma kowa zai gamsu cewa eh, da a ce mutane za su yi amfani da abun da wannan ayoyi suka kunsa ayoyin wannan sura da kawai sai a ce an tsira kawai babu wata matsala kowa zai gamsu da cewa da a ce duk abun da Allah subhanahu ya hana a cikin wannan tura da hannu to da mun ga cewa rayuwar mu ta yi kyawu sannan kuma ta yi daɗi domin dukkan nau'in abun da zai sa a samu damuwa da rashin jin daɗi a rayuwa Allah subhanahu ya hana a cikin wannan sura dukkan abun da zai sa a ji daɗi a samu kwanciyar hankali da riko da alƙur'ani da sunna kuma Allah ya yi umarni a aiwatar kaga wannan shine hanya ta rayuwa don a ji daɗi sannan kuma a samu tsira duniya a samu tsira lahira Allah ya bamu dacewa muna karatu a cikin aya ta goma sha biyu a cikin wannan sura wannan aya ta goma sha biyu ta mun fara mun shiga cikinta mun ɗau ɓangare daga cikinta wasu abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya ambata na hani cewa kar a aikata su saboda suna daga cikin miyagun ayyuka waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya ambata mun fara karanta su a cikin wannan sura a cikin wannan aya aya ta goma sha biyu su da haka za mu sake karanta ita wannan aya din insha Allah ta'ala mu wulga da abun da shuɗe a baya mu je ga gabar kuma inda ba mu shiga ba don ababin tunatar da juna da kuma tunatar da kai abubuwan da suka kamata lura da haɗin Allah subhanahu wata'ala wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin to ka tunatar mutum zaman zama mai tunatarwa domin tunatarwa tana amfanin mumini Allah ya samu dace نعم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إن إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله إن الله عليم خبير نعم الله سبحانه وتعالى cewa ya ajiyar lazina amanu ya kuwa da suka yi imani jitani bu kafiran mina wani ku nisanci da yawa na zato mafi yawan zato ku nisance shi inna ba'dar ranni ism sani mafi rinjayen zato kawai zanubi ne babu tabbas da haka duk abin da za a yi don harka ta zato ta zo har a gini a kan zato sai an tabbatar da hakikanin gaskiya in an tabbatar da hakikanin gaskiya sai a yi hukuncin da ya dace ko ɗau matakin da ya dace amma dai kar a yi hukunci bisa zato za a shiga nadama in aka yi wasa don haka ba a bukatan a kan zafi kamar yadda dogon bayani ya gabata a wancan lokaci Allah ce na ta su ku rinka bibiyan kafar juna kuna cimma dunduniyar juna kuna bin kwakwafin juna don ku gane abun da rayuwar wani take ciki ku leka wannan ku leka gidancan ku leka shagoncan ku leka ma'aikataccen don kawai gano abun da wasu 'yan uwanku bayan Allah suke ciki don ku gane asirinsu kar ku yi haka wanda duk ya bibiyi al'auran musulmi Allah subhanahu Ta'ala shi kuma zai bibiyi al'aurarsa wanda Allah ya bibiyi al'aurarsa to Allah zai kunya shi har a cikin gidansa haka mutum ya sitirce al'auran musulmi sai Allah ya sitirce masa in ka sitirce wani al'aura sai Allah ya sitirce al'auran wa man satara musliman satarahu Allah yawmal qiyamah annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya cewa wani musulmi al'auransa Allah subhanahu Ta'ala, shi ma zai fitirce masa nasa ma'ana Allah ba zai wargaza al'aurarsa ba ma'ana ba zai tona asirinsa ba kamar yadda shi ma ya fitirce cewa wani asiri wa man kana fi auni al'abd kana Allah fi wallahu fi auni al'abd ma kana al'abd fi auni akhihi al-muslim ko kamar Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana kasancewa cikin taimakon bawa matukar bawa ɗin yana taimakon dan uwansa sai taimake dan uwanka musulmi sai Allah ya taimake ka saboda haka Allah subhanahu wataala ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wanda duk ya tsaya kai da fata a bisa biya wa dan uwansa bukata to shi kuma Allah zai tsaya tsayuwan duka akan bukatarsa kaga idan ka tsaya don bukatar wani sai kuma Allah zai tsaya maka don biyan bukatar ka kaga ashe kenan Allah ya tsaya maka ya fi maka a ce kai ka tsaya kanka in kana neman haka to tsayawa wani Allah sai ya tsaya maka Allah ya samu dace wata gaba sai Allah subhanahu wata'ala ce wala yartab ba'dukum ba'da kada sashin ku yayi riba ga sashi ma'ana kada sashin ku yayi gulman sashi ma'ana kada sashin ku ya ci naman wani sai Allah ta ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma fihi maitan yanzu ɗayanku zai so ya ci naman ɗan uwansa a lokacin da ɗan uwan ya mutu ya zai rinka yankan naman da ga ɗan uwan ya zama gawa ya ce yanzu an yi ɗayanku zai ci wannan a ce an yi rasuwa a gidan wane a waye rasuwa ne kuma wanen ka ya rasu wani ya rasu eh mutum ya zo da wukarsa ya rinka yankan naman sa yana ci an taɓa yin haka abun kyawa za a yi haka wannan abu ne abun kyama ko tambaya ne da Allah ya yi ma'ana dukkan mutum ba da an saba ba za mu ce kai wannan akwai abun kyama ba zai yi ba to sai Allah ce fakari hikimu to yadda kuke kyaman ku shi naman dan uwan ku danye bayan ya rasu to ku ji tsoron cin naman su kuma ku kyamaci cin naman su tun bai rasu ba to ya rasu ma kuna kyaman cin naman sa kaga lokacin da za a yanka bai sani ba to ya kuma yana tafiya da kafansa kuma ake ci yana tafiya da kafansa ka ce tuna ma har wani kitse kitse kake diba ila har wannan bai dace sai na yadda ake baka labari ko kake bada labari na karya ka sai labari zon kureje yayi yawa sai a ah, wallahi sai mu fi hada da rantsuwa kaga kaga ya ce wani kitse kitse kenan na bala'in wutar jahannama Allah ya kiyaye su da kar mutum yana bada labari akan wani yana gulma har yayi karya alhali ba ba gaskiya ba an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene riba menene riba din da Allah ya ce wala yakhshab ba'dukum ba'd Allah sallallahu alaihi wasallam ce zikruka akhaka bima yakra shine ka ambaci dan uwanka da abun da in ba zai ji zai ji haushi zai kyama amma bayan sa ka zauna ka ta shaftawa kana share labari amma in ka zai ji ka tabbata ba zai ji daɗi ba sai suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah wa in kana fi akhi ma aqul to idan kuma gaske abun da nake bada labarin eh haƙiƙa akwai wannan din tare da shi abun da nake bada labarin haka yake in ma sifan sa ne in ma sifan sa ne in ma ban kaza ne da gaske nake faɗa amma dai bayan idonsa na san idan idan ya ji ba zai ji daɗi ba in ya ji ina faɗa amma dai tabbas kuma da gaske ne akwai abin ka tile da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu fa in kana fihi ma taqulu faqad faqad in har abun da kake kan a cikin tare da shi kake faɗa bayan idonsa wannan shine asalin cin nama ka ci namansa wani fa abun gaskiya cewa da gaske hakan yake kuma sai ka san in ka a gabansa ne in ka wada zai ji haushi sai baka bari a gabansa ba sai da ka bari baya nan ka rinka shata wa mutane labari kuma alhali gaskiya ne abun da ka faɗa akwai a gurinsa akwai a jikinsa amma in yi ji zai ji haushi kai ma ka san zai ji haushi kuma ka san ba za ka faɗa a gaban sa ba sai ka bari baya nan sai ka ba da labari sai haka wannan shine tsantsancin nama in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai wa illam yakun fihi ma taqulu faqad hatta ai idan babu abun da kake faɗa din kan ma faqad bahattahu to rakan ka kiri kariya ne ma ka kiri kariya ka dora masa ka gani kiran kariya ka dora masa ko misali annami manci ko kazafi ko kage ka masa kage kenan in babu abun da kake abun to kage kenan wannan in akwai cin nama gulman kenan tana tsoro sai ka lallaba wani kana cikin ba da labari da za ka ga alamar kalar rigarsa sai a ji rage murya can an ji magana cikin ba da labari sai ga shi nan ya dawo eh, yana cewa assalamu alaikum warahmatullahi gaji gaban ka yawa eh, alaikum salam warahmatullah alaikum salam wani na dai mana kawai sai ka kama kame kame gaba shi kana ba ka da gaskiya saboda saboda kana faɗan abun da ba shi ne ba haka ka in kana fi a kama ta bolo ba kanta zikarta in a cikin ɗan uwanka akwai abun da kake faɗa da gaske ne shi shine ɗan ɗan gulma wa in lam yakun fihi ma ta fa qad bahatta in abun da babu ne kawai to wannan kage kenan ka kiri kage wannan ko mun wuce shi a baya Allah subhanahu wata'ala ya hana abuna wala talmizu abuna anfusakum Allah kar ku yadda ku yi lamzi wa junanku shine a at'an wala ya yat'anu ba'dukum ba'da kar sashinku ku ya zamanto yana sukan sashi shine ka kiri magana ta kage ka soka a kasoci mutum da shi a inda baya nan ko don kana nufin zubar masa da mutunci ko kana nufin zubar masa da daraja ko kana nufin ka hana wata dama da yake da ita saboda haka ce ka soki mutuncinsa ko ka soki darajarsa ko ka soki ɗabi'arsa ko ka soki wani abu nasa wancan sun tuni mun wuce a ayoyin baya Allah ya haramta wancan amma yanzu muna magana ne akan riba kai tsaye mun zo inda Allah ya ce wala yakhtab ba'dukum ba'da kada sashinku ya yi gulman sashi to idan ka duba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma fakari su mu abin da yake nuna ma cewa idan akwai haƙiƙanin abun da ka faɗa ɗin tattare da mutum to ka ci namansa shi da abin da ya faru da Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin radiyallahu anha Safiya ta shigo sai umar mumini na rabi Allah anha ta kalle ta ta wuce sai ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka ko kuma sai ta gaya masa ko ta magana da baki ko kuma sai aiki wasu malamai suka ta hada duka biyu ta nuna safiya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce masa hasbuka min safiya sai safiya na ta kai ma'ana annaha qasira wato safiya ta kuma kura wajen gajarta yi amma safiya nan gajera ce sai ta dan masa nuni tana nufin haka kuma mumini da abu yallahu ala kuma safiya din gajeran ce sabe shine in kana fi fi ta ma taqulu fa tabta in tabbas abin da ka faɗa in game da ɗan uwanka eh akwai tafiye da shi amma ka san inda zai ji zai ji haushi sannan kuma inda a ikonsa ne ba za ka faɗa ba sai ka bari baya nan sai ka ɗan sati maganar ka faɗa to wannan shine riba asalin riba ke wa in lam yakun fihi ma taqul amma in kawai babu ma kawai ke ke tsage kai ka faɗa wannan ka masa tsage ke wannan shine haramun tsantsa ga kariya ga tsage ga kuma taɓa da Aisha radiyallahu ta'ala anha da fitta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hasbuka min safiya ai annaha safira cewa safiya da ai dubi safiya kai amma safiya gajera ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata ya aisha laqad kunti kalima law jima'il ba la mazajatu wallahi kin faɗi magana da za a gauraya ta ruwan kogi da ta gauraya shi ya zama jazir so da munin abin da ka bada kalma to da ta ce hasbuka min ta kaza cewa safiya kai safiya ta kai makura wajen gajarta kuma kuma gajeren ce ba kaga ba kage ta yi ba shine amma a magana ce wacce ta faɗi ta a bayan idonta wani shine asalin giba to yanzu idan ka ɗauko wannan abun ka gwada da mu a rayuwar mu a yau za ka ga wasu a su in kana son kaci ma'ana ka more a gurin mai mulki ko ka more a gurin wane to ringa kai masa riba kai masa ribar anguwarku ko kai masa riban wani amininsa ko kai masa riban mana ka kai masa taran wani mutum wanda ake tare da shi ko ma wataƙila aka yi wahalar da shi ko wataƙila aka sha aka ɗanɗana da shi amma kuma gashi nan yanzu ana na ana tafiya to abun da wani yake so idan ya samu matsayi shi ne ka kai masa irin wannan tsara. wane kaza wane kaza kawai sai ga yana kuci yana dauka yana kuci yana dauka da fa shine yake neman mutane tamkar ya je gidansa yi sujjada haka yake neman mutane amma zuciya ma ta samu kawai jira yake ya bude kunnuwa a kawo masa labarin ƙarya ko a kawo masa labarin gaskiya akan suwane suwane da sun ini sun kwana ba su bacci ba a dalilin rayuwarsa sun ini sun kwana ba su yi bacci ba a dalilin mutuncinsa sun ini sun kwana ba su yi bacci ba a dalilin saiwa ya hau wannan kujera. sun ini sun kwana ba su ci abinci ba ba su sha ba ba su yi bacci ba ba su zauna da iyalansu ba da su aka gogor maya amma su yake jira a kawo tsara a kan su ya yi su mutum da zama mutumin kirki ba wallahi duk wanda ya zama da zama mutumin kirki ba ko yana da shi mutumin kirki ne ƙarya yake yana daren kansa ne saboda haka musamman 'yan siyasa su da hankali ba yan siyasar da ake amfani da irin wannan damar a kan su irin wannan yan siyasar musulmai yawanci yan siyasar musulmai su sakaci a wannan bangare musu ya gama shan wahala da kai amma kana jira a kama ka sassara dukkan shekarun da kuka yi kana takara kana ɗawai yana ne a ciki amma duk wannan bai yi ba sai na kama kalma ɗaya ranar da za ka ci mutuncinsu ita kake jira ka ci mutuncinsu shi kuma marar kunya da marar tunani Allah kawai ke shi ne wanda wai shi kullum jira yake ya ɗau saran wani ya kau da kunyar Allah ya kau da kunyar mutunci ya je ya zauna a gaban wani wai yana faɗin gulmar wani wai don kawai ya samu gindi zama kai shirga wanda wani ya zama wannan sana'a suna nan wai sana'a su jira kawai su kullum a zo don shi kaza kaza a shigo a zauna a ɗan ci abinci a sha ruwa wani ba abin gaba ɗaya ba wani abu ake samu a ci bai duk harka ce kawai ta wahala harka ce ta wahala a zaga kawai dai ba a huta ba saboda shekun ya yi rinjaya ya yi ba a kan mutu shi kenan bai huta ba bai nutsu ba mutane ba su tsira daga harshen mutum ba sai ina mutum ne zama musulmi na kwai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-muslimu haƙiƙanin musulmi man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda yake haƙiƙanin musulmi wanda ya miƙa wuya ga Allah wanda ya yarda shi musulmi ne wanda gaba ɗaya rayuwarsa gaba ɗaya sai abin da Allah ya ce shi zai to shine wanda musulmai suka tsira daga sharrin harshensa da sharrin hannunsa yau mun wayi gari ɗan uwanmu ba sa tsira daga sharrin harshen mu ko sharrin hannunmu mutane su zauna suna mitin ba don komai ba sai don cin mutuncin wani ko ba don wai harkar addini ko ci gaban al'umma ko kariya ba za mu ji inda riba ya halatta za mu ji inda riba ya halatta sha Allah ta'ala malamai sun yi bayani amma in ba irin waɗancan gurare ba haramun ne ka tsaya kana magana a kan dan wata yanzu wani misali aka tabbata ba su musu addini ba abin da zai ya halatta ku bayyana wa mutane wanda suka dace cewa wane fa kar aiki da shi rusa addini ne wane fa kar aiki da shi ba shi da aqida aqida sa kawai ta rusa addinin Allah ne aqida sa ta rajin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aqida sa da ya zama da alqur'ani ba aqida sa zindiki ne ba ruwan da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a kuma ya halatta a bayyana haƙiƙanin abun da ya dace a inda ya dace da usulubin da ya dace a bayyana wannan kirin game da wannan mutum da ke cutar da addinin Allah kuma cutar da talibai hakanan wanda zai je tafkata asa ya yi barna a dukiyar gwamnati an tabbatawa ne ya rike mukami kaza ban da lalata dukiyar talakawa ba abin da ya yi da ya rike mukami kaza ba kusa abin to in yazo yana neman wani mukami ya halatta a bayyana waɗanda suka cancanta ta hanyar da ya dace cewa wani fa in kuka dora shi a wannan matsayin ku tabbata kawai magana ta kai ko wani wanda ya zamanto da shi ake haɗa shi don a rusa addinin Allah su irin mutane ne wanda ba addini ya dame su ba in kun so za ku karantar da addini ma su gani kuke ku yan zafin ra'ayi ne ba su damu da maganar a karantar da mutane tauhidi ba a karantar da mutane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai su zo suna neman matsayi waɗannan ku zauna sosai ku bayyana wa waɗanda suka kace cewa wane gaskiya kar a sashi wannan ba riba bane ya halatta addinin Allah shi yasa ake magana shi yasa kamu jar'u fa ta'dila aljarh wa ta'dil manya malamai masu tsoron Allah su suka yi rubuce rubuce a cikin littafin da duk suka rubuta su a babin jarh wa ta'dil su suka fi kowa ake kyautata zato na tsoron Allah a zamanin su amma suke cewa wane wane wane ga yadda yake so da ne saboda kariya ga addinin Allah so da kariya ga mutuncin mutane a irin wannan riba ya halatta hakanan idan wani ya zo a babin wajen aure shine malamai suke magana in an tambaye ka in an tambaye ka kuma ka san haƙiƙa wane ga yadda matsalar ka take ko misali wane yana dukan mata ko misali wane baya ciyar da abinci ko misali wane mata kawai ba za ta samu addini ba ko misali wane za a wargaza tarbiyyanta in an tambaye ka wannan ya halatta ka bayyana amma da sharaɗin cewa haƙiƙanin gaskiya kake faɗa ba ka ba ba kuma ka ji an faɗa ba a abin da ka sani in ka ji ne ka ba da shaida jita-jita kar kuma da shi a kanta to waɗannan abubuwa irin gurare da ya dace a yi magana kenan ga makamantansu gurin za a taba mutuncin addini ko gurin ko wani wanda ke shirye-shiryen rusa zaman lafiyan jama'a ya kamata a bayyana shi ga waɗanda suka dace a inda ya dace ka zauna a yi magana a kansa wani wane dan wane ne kaza ne da sauransu menene wannan duk ya halatta wannan duk ba giba ne wanda ya haramta ba saboda lura da abun da yake gudana haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam har alimawa ba ya faɗa ba kan sahabban sa wane ga yadda yake wane ga yadda yake lokacin da Zainab ta tambaye shi radiyallahu anha yace awo ma wane kaza ne manyan sahabbai su mu'awiyah bin abi yanzu ya ga su abdurrahman bin auf ya gaya mata ya kuma mata zaki to haka ashe a irin waɗannan ya halatta sannan akwai inda kuma dole ne a kame mutu amma misali riba na cin mutunci ko riba na kananan hasada wanda sakamakon hasada ya fito ko kuma riba na kawai zaman tare kawai an jiji ta ta a a yada wannan wannan babu kyau ko riba na neman karwa ne ya samu guri a inda ake tsammani wani duka hasada ne daga yawanci riban da take faruwa a yanzu a gurin a rayuwar mutum yanzu yawanci karkashin hasada suke faruwa har mutum ya ga cewa wane zai samu kaza ko wane kaza ne ko wane kashi kenan sai ya tura saran kafansa ya rinka faɗan aibubukan da wata ila sun tabbata ko ba su tabbata ba ko kuma wasu abun da wata ila sun dama ya jima da tuba a kansu ko wata ila ma ya daina aikatawa sai ya rinka tono wadda in kana neman haƙiƙanin wanda hasada da kuma munafurci suka yi katutu a zuciyarsa shine wanda in yazo yana ma zika mutum sai ya yi ƙoƙarin convincing ita tabbatar cewa yanzu rika ku haƙulo abubuwa ka manta wani wane da yayi kaza wane ba shi yayi kaza lokaci kaza Abun da kike ka manta tun a shekarun baya aka yi aka fada labu aka bada labar aka wuce to in ya zo ya zauna ya ce wai ai asali dama tarihin sa kenan ai kaza bayan an riga an wuce da abun an yi kaza tarihin sa kenan me yasa ka ne yi haɗin kanka lokacin da kike gwagwarmaya neman damar jama'a sai yanzu ne za a bada tarihin sa sai in zaba da tarihin in ana neman jama'a a rubuta tarihin kuwa muna in a wannan lokacin ne ka tace wanda ba su jawo kar kar kar kar kar kar kar to saboda haka a ne da hankali yawanci yan siyasan na arewaci musulmai yawanci suna da matsaloli akan wannan kuma suna da sakanci shi yasa ba a samun haɗi kai amma waɗanda ba musulmai ba ba su fi irin wani abubuwan ba su fi irin wani abubuwan ba ta san jami'an wa kulubum shatta duk ta ma ma bai na ƙulubihim amma za ta same su tabbas suna barazana musamman a yanzu da lokacin da imanin mu yi rauni muka gino a kan duniya zalla muke so mu gina ko ta halin kaka imanin mu yi rauni muka wayi gari abin da ba abun tsoro ba ma ya zama abun tsoro saboda ne sau ba a son a mutu ko ta halin kaka don ana jiran a ce haramta ko ta halin kaka aka kiyaye imani yi rauni katakas kacin rauni aka wayi gari gaba ɗaya wato in kana neman zamani da zai baka tsoro in ka same mu ko shi kenan an ƙare Zamani mu in ka same mu an ƙare saboda mai saboda in kana neman tunani ina yake tafiya akan harkar duniya don ka same mu ka tsaya nan duba mutumin da kake ganin ya kamata ya fahimci abin da kake ciki amma in yama kwaba don kawai tunanin duniya kuma a'a a yadda da shi ko a gamsu da shi a duniyance shi kenan kawai sai ma kwaɓar ta ba ka tsammani kwaɓar da ba ruwa haka kawai za a yi a wuce ba a jin kunya ba a nadama don abin da zai baka tsoro ka samu wasu mutane cikin kwaɓar da suka yi sun zauna suna nadama suna zuba da hawaye ba a yi ba mu tsoro ke mutane suna kwaɓa ba sa tunanin sun yi kwaɓa su yi na dama su nemi gafar Allah wallahi babu da ke wannan tashin hankali da a ce muna wayan gari a fuskata inan da kai kai kowa hankali sai take a cikin kofar gida da kai ashe abu kaza da muka yi dai ba Allah ya Allah ka yafe mana ya Allah kaza ka ga kowa hankalin sa a tashe saboda maganganun da ya faɗa jiya sai ga mutum ya faɗi maganganu jiya wasu abubuwa sun tabbatar da cewa abun da ya faɗa jiya nan yau sun tabbata ƙarya ne amma ba ya nadama sai ma dai ka shi yana ƙara kare kansa suka ji wasu 'yan kore suna ƙara kare shi jiya ya yi magana yau abun da yake waƙi a gaban jama'a shine ƙaryar magana jiya amma ba a nadama akan wannan maimakon a yi nadama sai a sake lauyewa a shiga tsarewar bala'i kenan mutane in za mu lura da bala'i da ake to za a ta a a ce kai za mu kasa gane me muke faɗa ne ma me ya kamata mu faɗa ne abubuwa sun kai makula mutane ba a nadama mutane ba a ganewa mutane ba a dawowa ba a dawa ga gaskiya ana nunje ana tafiya a makance ga basira ta zama wasu iri wanda zai fara maka albishir cewa an rufe masallatai shine wanda kake tsammanin alkhairi da kuke gwagwarmayan addini ne shine zai fara maka albishir an rufe masallatai shine zai fara na abubuwa suna ba da mamaki suna ba da tsoro ga a ce mana wani abu ne ah, ba zai baka labari da nufin tashin hankali ba ba zai ba ka labari da wannan a kawai a ka za ka wani kenan ta zai mutane sai da haka bisa dole shi ke kuma ba zai tsaya ya kyau ta Allahu akbar dole ta samu yanayi ya samu lallai mun tabbata bayan da kuka iya an zo ga kaza cikin bacin rai cewa ba a san mu ba da kaza a da alfahari mutum da gyara da alfarin su zaka yana magana ko yana rubuce rubuce eh, yana maganganu cewa mutane an ce kar su je masallatai sun ci gaba da zuwa wai musulmi ne zaka je yana gaya ma irin maimakon mu ce rinka faɗan maganan da lallausan murya da cikakken nadama da tunanin cewa ana cikin bala'i wani bala'i ne ya kare a ce yau ba za ta masallaci ba dukkan bala'i ya kare a wannan in dai kana raye wallahi aka je ga wannan karewan bala'i kenan amma ba ma faɗan sa da gama sai ka ji wani ya fito yana kasa a da radio mun ce mutane kar su je masallaci ba ka ji ba sun yi taurin kai malam ba haka ya kamata ku gaya mutane ba ba da wannan usulubin za ku gaya mutane ba ku yi kuka lokacin da kuke magana ku yi kuka da bakin ku aka ce kar a je masallaci ku yi kuka ku yi kuka yau kai ne da bakin ka kake cewa kar ku je masallaci kai kuka ran ka zaka tsaya a gaban Allah me zaka ce to zaka ka tabbata cewa abinda kake faɗan bisa larura bisa nadama bisa tashin hankali kake fadan ka to da haka ne ma sai mu dace ko da dama dama sai mu roki Allah mu ka neman gafara kuma mu rinka alfahari da wannan mu rinka alfahari da irin wannan magana mu rinka kuka muna nadama yau mun wayi gari masallacin mu sun zama kango mun rurrufe su mu yau mun wayi gari wai mu ne muke ce mutane ayi hakuri kar a je masallaci wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne to wannan abun shi ne kamata mu rinka faɗa wa mutane ba mu rinka alfahari a kansu duk wanda ya je za mu sa kafan wando ɗaya na kai ɗinwa kai dinwa ku sa kafan wando ɗaya da wa wallahi dama ce kalila yanzu za ka wuce kama ba a yi ta ba ina ga fir'auna ya kasu hamana wanda in an ce wanda ya ce Allah shi ne Allah ma kafe shi kafe kaman buzu a gaban fir'auna in mu ce ce Allah shi ne Allah wanda halicci sama ta ƙasa shi ya ce Allah shi za a bautawa wanda ya faɗi wannan kafe shi ake a shimfiɗa shi yadda ake kafe buzu haka ake a zamanin fir'auna sai rana ta dafa shi ya jijjiga sai a zo a share shi a sake kafa wani ina su fiye ina su a rinka faɗin magana da usulubi mai kyau a rinka faɗi yana da nadama kar mu rinka sayan cikin Allah bisa cikin Allah kar mu rinka jirgin fi bisa fi yawa muna muke tunu da alfahari kar kai alfahari da dama yanzu nan za ta wuce yanzu nan za ta wuce shekaru nawa ne gaba ɗaya ma rayuwar duniyar gaba ɗayan shekaru nawa ne yanzu nan ai a wuce nawa su bai suka wuce idan aka cewa fiyayyen halitta yau ya zo ya gama da rayuwar duniya ya koma ga Allah waye ke jiran kuma ya rayuwar duniya shi waye shi waye shi za a yi yau ana cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya fitowa ya gani yau ake cika masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga dundin duniya manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin kabarin sa Allah bai bashi daman ya fito ya jama'a ba yau ake cika filin alfa miliyoyin jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanciya cikin kabarin sa Allah bai bashi daman ya fito ya ga nasarar da aka ci a duniya ga dundin jama'a daga kowane sansanin duniya ba ina kake kafira wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai ba shi wannan har ka kana alfari akan jama'a kana barazana wa jama'a wanda ki yayi kaza ku rinka jiyawa mutane usulubi mai kyau turawa ba sa cin mutuncin talakawansu turawa ba sa cin mutuncin talakawansu ba sa hayaniya suna yi wa talakawansu barazana lallakin talakawansu ke yi a koma gida a yi kaza a yi kaza a yi kaza suna kai musu abubuwa na taimako suna yin abubuwa suna tausayin talakawansu ba Allah ya kawo musu zaman lafiya ya kawo musu zaman lafiya cikinsu. amma mu muna wani barazana ana cin su abubuwa wai kada kai malam wani ya ɗaga bulala ya daki baligin mutum magidanci so da kawai ya hau mashin ɗinsa wani yunwa ta fi da shi a gida mutum ya ɗau ice ya daki bayan wanda yana da ƴaƴa yana da mata a ce za a zauna a cikin nutsuwa wani bai ya fi ka shekaru ka ɗau bulala ka dake shi wai don ka sa uniform kana tsammani haka kwana lafiya wannan hannun naka anya zai gama lafiya a rinka yin abun da usulubi mai kyau a daina cin zarafin jama'a a daina cin mutuncin jama'a a rinka yin abun da yadda ya dace mu san yancin dan adam alqur'ani ya karanta da mu yancin dan adam sunnar manzon Allah sunnar alaihi ta karanta da mu yancin dan adam ba ji a wuce wasu kungiyoyin yancin dan adam wasu kungiyoyin yancin adam sune za su labarin mu labarin abinda alqur'ani tuntun ya faɗa saboda da shekara dubu akwai da san yancin dan adam irin musulunci yancin ne ce akwai da ba mu ce yanci irin irin musulunci addinin musulunci ta ya za a wayi gari wasu mutane suna suna suna cin zarafin wasu jama'a mutum da gidansa da cijo komai da ku a ci zarafinsa ya ku al'umma a yi abun da ya ce ku ko bayan Allah talakawa ku rinka bin doka yadda ya dace ku rinka bin doka kar ku buɗe kofa a ci mutuncin kar ku buɗe kofa a ci zarafin in an ce ga doka yi iya kokarin shiga cewa ka koma gida shi ce nan an rabu lafiya wallahi duk za haɗu a gaban Allah duk za mu haɗu a gaban Allah wannan dama ce za ta wuce za ta wuce wanda ya ɗau wannan daman don ya ci zarafi za ta wuce shi ma zai wuce wanda ya ɗau wannan daman don ya yi kaza ko ya yi tsageranci ko ya menene nan ma za ta wuce za ta talakawa kar ku rinƙin yin abun da zai sa a ci zarafin ku ku bi doka a yi abun da ya kamata kuma mu girmama juna in ya da shugabanni ku girmama su kar a yi abun da ya kamata ba shugabanni a kula a juba mutuncin talakawa sai gaba mu sai rahamar Allah ta rufe mu muna masu addu'a ba bisa sauran mu ba yanayi ya kai yanayi a yi addu'a kuma a tsaya a kan gaskiya a daina ƙarya don a burge wani duk abin da za a tsaya a kan gaskiya kar a rinka ƙarya don burge wani a tsaya a kan gaskiya kar a rinka alfahari da wani abu da muka yi na sha'airullah da muka taba ba maganar rufe masallaci ba wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ga masallaci da yawa za a daina sallah a cikin su min alamati alamati ma kai ya kamata a wannan lokacin mutane ku koma ku yi nazarin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a nesa ba ku tsaya a iya ma eh, abu na sayyid bukhari da muslim ba a shi ta tafai cikin hadisan da malamai su tabbatar da ingancin su ku karanta a karatu sa'a a karanta alamomin tashin alkama za ku yi mamaki wallahi za ku yi mamaki abin da muke ciki a yau za ku ga cewa tabbas tamkar tashin alkiyama za ta faru cikin satin nan Allah saboda halin da muke ciki ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba ba abin da bai faɗa ba to don haka ne da hankali mu yi abin da ya kamata amma muna cikin matsala Allah subhanahu wataala yana cewa wala yaghtab ba'dukum ba'da kada sashin ku ya zama to yana giba yana cin naman sashi don kawai bukatar rayuwar duniya ko don kwaɗayi rayuwar duniya ko don tunanin wasu abubuwa ko don hasara ko don wasu abubuwa kar a yi wannan kar ya zama to majalisin mu kullun na cin mutuncin juna majalisin mu na cin da abunan mutuncin wanda baya nan kar ya zama to majalisin mu kai an wayi gari giba ta kai makura a cikin mu har yayi za su giban kanne kanne za su giban yayi dangi suna giban dangi wani za ka ga yana cin naman ɗan uwansa na jini ne ba ɗan kuma ba su don abun duniya wannan mun shafa a darussan da sauke a baya abubuwan duniya sun shiga tsakani akan abun duniya kowa ya gwamnati ya yi komai na rashin mutunci da rashin albarka wannan ba zai kai mu ba abun duniya zai kare ko mu kare mu bashi dole sai an yi daya ko duka biyu za a yi su ya kare kafin ka mutu kuma ka mutu har yanzu dole za a yi haka don haka mu yi taka tsantsan mu tsaftace rayuwar mu tsaftace rayuwar ba kuma mala'iku ne za su ko su gyara mu da hannu da hannu sai a kanka taka nan taka nan ba a alƙur'ani ya ishe mu alqur'ani ya ishe mu wallahi in za mu bi alƙur'ani sau da kafa mun muta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za mu bi ta sau da kafa mun muta amma nan da aka mun wayi gari hankalin mu baya jikin mu muna cikin imuwa cikin yadda muke ciki a yau idan ka duba za ka ji rayuwar da muke ciki wani abu in za ka yi magana ta hankali za ka dan rage murya ko ka dan samu kawai wani dan uwanka ka samu maganganu yi magana kawai ku ci hasbun Allahu wa ni'mal wakil shi magana ce ta gaskiya za ka faɗa a yau in ka faɗi ta tsakanin mutum goma mutum cikin zaƙin za su yanke ka a yau abin da muke cikin rayuwar ke wallahi abin yana ba da tsoro yana ba da mamaki hatta dukkan suka je a gari ko a duniya a yau idan kuka haɗu da mutum goma in kuka fara magana an ji sai abin cewa takwas ba sa tare da su ba sa fahimtar abin da ake ba na sosi har ma yanzu abin tsoro ne ka rika yawan cikin nasi kana gaya wa mutane karshen ta mutum zai je ya karyata nasi ma Allah kiyaye mu karshen ka sai mutum ya kare ta nan saboda ne an shiga dimuwa wato za ka ga idan kana karanta tarihin duniya a karanta abunan waƙa'a da suka wuce da ahya alhafiz ibn kafir rahimahullah ya yi kokari a cikin bidaya wa nihaya bidaya wa nihaya rahimahullah ya yi kokari wajen amfani fito musu ko da irin waɗannan idan ka ɗauka za ka ga wasu abubuwa na hawadis wanda za su baka tsoro za su baka mamaki amma idan ka taho ka taho ka taho in ka zo kan rayuwar mu a yau wato modernization da yadda aka modernizing abubuwa aka sabunta su aka sa musu wasu riga da harkokin jahiliya da wanda suka zama sababbi a cikinmu da harkokin da a jahiliya ma ba a san su ba da abun da yasa aka halakar da al'ummomin suka wuce duk gaba ɗaya sun taru a cikinmu a yau suna gudana suka zan su dan su ba ka tsoro sannan da ana magana ku ne a cikin jama'a za su yi magana da cewa ke eh, magana tana tafiya yadda na ya tafi duk abin da ya kamata a faɗa lura da nassin alkur'ani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a jama'a wai dole sai mun zamanantar da kanmu addinin musulunci yana tafiya daidai da kowane zamani alkur'ani yana tafiya daidai da kowane zamani amma qur'ani sa ake ba shi yake jin zamani ba ku san wannan duk yanda za mu yi alƙur'ani sai dai mu bi shi kuma mu yadda mu za mu yi amfani da ɗauko ƙur'ani ko ayan alkur'ani mu gyara wai ki zamani wallahi mun halaka sai dai zamani mu gyara shi don ya bi alkur'ani don mu samu zaman lafiya amma ina jin tsoron yanayin mu mutane suna wani irin kokari na kuskure har abun ya kai makula wai muna so mu jawo ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani hadisi ko wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ayan alkur'ani karara wai muna so mu zagaya mu daidaita wai ta zama daidai ba ita ce za ta zama daidai ta zamani ba zamanin ne za a gyara ya zo ya bi alkur'ani don a zauna lafiya kowa da wanda ba musulmi ba da musulmi ba da musulmi da wanda ba musulmi ba sai samu ni kawai samu su zauna lafiya in mun Allah subhanahu wataala mun bi alqur'ani to kar wasu mutane a cikin mu hatta wa ɗaliban ilimi akwai abun tsoro a cikin yanayi hatta ɗaliban ilimi mutum ya ta maganganu ya yi ta zagayawa ya ta wasu abubuwa eh, wane ma wayayye ne <laughs> wani ma wayayye ne ashe ya san zamani ya fahimci ba da wani ba shi ƙauyanci ko kaɗan ba da ƙauyanci ko kaɗan to kuma da hankali hane da hankali dukkan malamai magabata an jefe su fahimci yawancin su cijewa suka yi akan sunnar manzon Allah su ɗari suna imamu Ahmad ibn Hanbal an masa bulala har ya bar duniya taban bulala da nan sun ya cije akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce masa bakai an ce masa dan shi dan dan dan ra'ayi an ce masa dan kaza an ce ka jira ka wayi gari duniya kai hatta malamai wallahi hatta malamai sai da su yi hakuri suka dan sauko haka da imamu ahmad su biyu kawai duk duniya sama da cikin dubu goma aka tara kowa da ayin sai yayi sassauci banda imamu ahmad misal rabbi rahimahumullah sai kun ce alquran yau ina suke sai dai mu sai rahimahumullah sun tafi Allah da suna cikin ni'imar Allah bi iznillahi ta'ala Imam Malik rahimahullah bulala 40 aka masa a gaban jama'a sai da aka tara jama'a aka masa bulala 40 wai don a kunyata shi wai don a zo masa daraja daraja da tabbata a yau in ba labari ma ake bayan zuciya ka ce wajen a masa bulala sai dai kawai in ka karanta sai dai in ka ji labari amma in aka ce ma imamu ahmad wajen hadisi ibn imamu malik wajen hadisi imamu malik wajen ibada imamu malik wajen kaza wannan kawai ka sani ka taba jin an masa bula to muna faɗan an masa bula ne duk kasan cewa ya cije ya tsaya fatawa yayi ya jajirce akan fatawar kawai aka ce a tara mutane a masa bulala a kunya tafi aka tara mutane aka masa bulala ɗaliban suka ce ya imam sai dai a yi tarzoma a gari na yace duk na ya ce abin da aka mun karko yi tarzoma darajarsa ta faɗi darajarsa ba ta faɗi ba darajarsa tana nan a sama insha Allah ta'ala kuma su ne shugabannin addinin musulunci har abada in ka cire alkabawa ka cire sahabbai ka cire tabi'ai in kana neman manya manyan wanda suka yi addinin Allah aiki su ne waɗannan ɗauko imamu abu hanifa ka ɗauko imamu malik ka ɗauko imamu shafi ka ɗauko imamu ahmad ibn hanbal imamu sufyan sauri sufyan sauri sufyan ibn uyayna da sauran a'immatul hadith imamu bukhari imamu muslim imamu abu dawud waɗannan su ne suka jajirce suka tsaya to ya ku al'umma musulmai ɗaliban ilimi a koma ga farko irji'u ila usuli ku koma zuwa ga asalin ku mu koma zuwa ga asalin mu banda ja da baya banda kuka la kana zula kai sai in yin mabadi ina wasu kenina ibadar da ja da baya akan asalin mu da sauran a'a komai ya zo a dishi ya riske asali qur'ani qur'ani alhaqqu haqqun wal batil batil wa gaskiya sunanta gaskiya ƙarya sunanta ƙarya har abada ƙarya ƙarya ta gaskiya kuma gaskiya ce ba za a taba haduwa da ƙarya da gaskiya ba fashakkana ma bainal haqqi wal batil tsakanin yadda kaga sama da ƙasa haka ƙarya da gaskiya kullum a hannun rigar da haka kan mu ɗauka cewa a ko wani abu na recognition da muke nema to da ya gane cewa a muna muna daidai da zamani ko mun san zamani ko mun san kaza a in ba za ka iya magana ba kai shiru ka huta kai shiru ka huta kawai in za ka yi nasi ka ji kuma kawai akan maganar magabata babu abun da ya sauke mu akan wannan da izinin Allah babu abun da ya kamata ya sauke ka daga farkin magabata man manhajin asali sunnati wal jama'a an tsaya akan wannan ku yi biyayya ga shugabanni kar ku yi tarzoma ku tsaya a nan amma abun da ya ji ku ne da al'amari ga Allah amma babu sauka a kan gaskiya babu sauka a akan alqur'ani alqur'ani ba shi yake bi ba jin ake yi dawo a bi alqur'ani Ka gyaro ta al alqur'ani ba a gyara qur'ani ya bi zamani ba ƙarya ne qur'ani in kake ka gyara ya bi zamani ba ta shi kake ko kuma kake ba ta alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wanda yake zai taba alqur'ani ya hadu da ai duk abin da ake nema a'a zamananci a'a abu ne eh, karbuwa a'a menene samu karbuwa gurin Allah samu karbuwa gurin Allah magana ta kare kowa ya san sa a duniya ko da ai ba a san su ba a duniya amma sun karbuwa gurin Allah akwai da har sun koma ga Allah ma ba san su ba duniya wasu ma rubutu suke cika bar littafin yanzu ana aiki da littafin amma lokacin da suke rubutu ba san su ba su ya suka yi aiki ta koyar rubutu ta ɗaki bayan sun bar duniya aka ciro itatuwa aka kwafa da haka mu mai da hankali wala yanzu ta ba kuma ba a daina kitalin juna a daina yin abubuwa na riba da sauransu na mu da hankali da harkar rayuwa a yi hibbu a haɗu kuma an yi akula lahama a fiye maitan yanzu da yanku zai so ya ci naman ɗan uwansa yana mace yadda za ku yi kyaman haka so ka kare mu ku kyamaci hakan yana da rai kuma yaushe za ka yanki naman ɗan uwanka yana da rai bai dace ba Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah duk abin da ake faɗan nan in ba ji tsoron Allah ba ba za a bari ba shi yasa Allah subhanahu wataala in yayi magana ta ce ya ayyuhal ladina amanu ku kun ayan kenan shi ka ayan ce ma wattaqullaha ku ji tsoron Allah ashe sai masu imani ne za su wannan aiki kuma masu imani su ake jira su taka matsayin kyakawa. matsayin kakawa ya fi matsayin imani domin sai Allah ya kira mutane da shi ba ta imani karshen da sai ce la'allakum tasabuna ko ya je ya kira su da cewa ta imani sai ce musu wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ma'ana ku yi aiki bisa son karkuwa a gurin Allah subhanahu wata'ala ko bisa yadda Allah bisa hakki da gurin Allah subhanahu wata'ala ma'ana duka kiro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna masu kaunar lada a gurin Allah ku nisanci sabawa Allah bisa haske da gurin Allah ma'ana bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna masu tsoron azabar Allah haka rahimahullah ya fassara ma'anan takawa ko an taj'ala bainaka wa bain azabillahi wiqaya duk abin da za a yi hanya kai tsakanin da azabar Allah kai ya gobe kai kana mai neman taimakon Allah subhanahu wata'ala Allah ta yi inna Allah tawwabur rahim lalle Allah subhanahu wata'ala tawwabun mai yawan karban tuban bayinsa ne mun ta tuba mun ta tuba lokaci yayi da zamu tuba in da mun saba tuba kaɗan kaɗan lokaci yayi yanzu da zamu tuba bayan wannan abun akwai abun tsoro kafin wannan abun akwai abun tsoro yanayin da muke ciki a yau tsoron ya kai makura ya jama'a idan har za a rinka amfani da damar rashin lafiya ana cin mutuncin talakawa ana da dukiyar da aka tara don wai sunan rashin lafiya da taimakon marasa lafiya da taimakon talakawa da kauce wannan ciwon ko da yakan wannan ciwon kuɗin da aka tara akan wannan ma yana ɓata to ina da kuma lokacin da tattalin arziki kasashe ya karye aka ce wannan abun ya kare ne kuke tsammanin ga wace irin rayuwa kuke tsammanin za mu sai Allah ya sani amma muna fatan sauki a gurin Allah Allah mai iko ne kawo mana sauki amma ai ta tuba akwai hatsari ana akwai hasashen damuwoyi da yawa sai ba ma fatan mu yi hasashen munanan abubuwa ga rayuwarmu fatan mu Allah subhanahu wataala mai iko ne kuma zai iya kawo sauki Allah kuma ba don halin mu yake mu'amalantar mu ba ba don halin kuma mu da muke saba masa yake mu'amalantar mu ko kuma sakon wawayen cikin mu Allah subhanahu wataala muna roƙon sa yayi hakuri da mu ya saukar mu da rahama amma akwai tashin hankali akwai barazana a cikin harkar rayuwar. amma inna Allah lalle Allah tawwabu mai yawan karban tuba ne rahimun ne tausayi ne mai jinkai yana jin tausayi musamman da yadda uwa take jin tausayin ɗanta jinjiri haka mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mu gyara ayyuka mu koma ga Allah talaka ya san matsayinsa shugaba ya san matsayinsa malamai a san matsayi ɗaliban ilimi almajirai ilimu mu san matsayinmu ɗaliban ilimi su san matsayinsu maza su san matsayinsu mata su san matsayinsu duk abin da za a yi domin Allah a riƙe alƙawari tsakani da Allah a rike auratayya tsakani da Allah a yi amfani da ilimi tsakani da Allah a yi tarbiyyar ‘ya'ya tsakani da Allah a gina su akan addinin Allah a sanar da su tauhidi su san alƙur'ani duk sauran abubuwa bi izin Allah zai zo musu da sauki kuma za su same shi abin da Allah ya raba musu na arziki a duniya ba kai za ka ba su ba sai Allah ya ba su kuma Allah zai ba su insha Allah kai kai kai musu addu'a ka dora su akan tarbiyya ta ke bi izin Allah ta'ala Allah zai dau zai isa maka a su ko kana rai ko baka rai muna alkhairi ga mu. ba su gaza ba cikin irin waɗannan ayyuka Allah ka kafarta musu ka kasa musu yin kaburburan su ka yalwata musu yin kaburburan su Allah ka kara musu daraja ka hada mu da su cikin jannatin firdaus Allah ka yafe musu kurakuran su wannan bala'i da muke ciki Allah ka kawo mana dauki ya Allah karka jarrabe mu da abin da ba za mu iya ba ya Allah ka kawo mana dauki ya Allah ka kawo mana dauki اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا الله كياي منا الله كياي منا man cikin wani hali ya Allah subhanahu wataala ka sa su gane Allah ka mu gane waɗanda aka ce sun kamu da ciwo Allah ka ba su mu kuma Allah ka kare mana garuruwan mu Allah subhanahu wataala ka yi riko da shugabannin mu ka nusar da su zuwa ga abin da zama alkhairi ga rayuwar mu duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كشري da zuriyar mu iya mu Allah ka tabbatar da mu bisa shari'a ka sanya alqur'ani ya zama hujja gare mu ka azurta mu riko da alqur'ani da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an